As you know, um, Gambians, like people all over the world, kamar dai da kuka sani al'ummar gambia da ma duniya baki daya sun zura ido domin ganin canji a wannan ƙasa wannan dalili ya haifar da gajar haƙuri amma tabbas an samu sauyi da dama a tsawon watannin da muka ɗauka muna mulki sai dai muna fuskantar ƙalubale da dama kuma mutane ba su da haƙuri suna son kawai su ga canji nan take mu kuma da muka gaji wannan gwamnati kusan babu abin da muka tarar asusun kasar wanda ko da muna son yin sama da abin da ke ƙasa yanzu ba za mu iya ba saboda ba mu da wannan ƙarfi a fannin tattalin arziki amma duk da haka muna iya yin mu To wannan shine kalubalen da kuke fuskanta a yanzu ko akwai wasu batutuwan da ke haifar da tsaiko ga wannan gwamnati a kokarin gamsar da al'umma. The major challenges include of course uh, putting the economy back on course. kusan dai batun farfado da tattalin arzikin kasar nan shine matsalar mu a yanzu saboda mun tarar da komai na kasar a tagayyare kuma dole ya dauke mu dogon lokaci akwai buƙatar aiki sosai da jajircewa wajen ganin mun janyo hankalin masu zuba jari daga ƙetare da abokan mu'amalin mu domin su taimaka mana wajen farfado da tattalin arzikin wannan ƙasa shine babban kalubalen mu a yanzu babu shakka akwai wasu matsaloli da suka shafi fannin walwala ina nufin tsawon shekaru 22 na tsohon gwamnatin yahya jami akwai takura sosai da matsi ga al'umma don haka muna ƙoƙarin daidaita wannan batu tsakanin al'ummar ƙasar nan wannan ƙalubale ne da shi ma muke ta fama lura da ƙorafe-ƙorafen da aka samu a baya na tauye haƙƙin bil'adama a wannan ƙasa akwai wasu sauye-sauye ne da kuka aiwatar kan dokokin da ke zama tamkar tsangwama ga 'yan ƙasa Kwarai kuwa akwai sauye-sauyen da muka aiwatar musamman a fannin tsaro kowa na biyayya ga tsohon shugaban kusan shi suke wa aiki ba wai al'umma ba don haka akwai buƙatar gudanar da sauye-sauye a fannin tsaro wanda yanzu haka muna aiki kuma dukkanin cibiyoyi da hukumomin gwamnatin tsohon shugaban suke yi wa aiki ba wai ƙasar ba don haka muna ta sauya wannan tsari. The president instead of state. A lot has to To ba ga wannan wani irin matakai kuka ɗauka zuwa yanzu domin baiwa al'umma damar sakin jiki da gwamnatin kuta ta demokradiyya. Uh, Muna kai shi ma musamman batun 'yancin 'yan jarida faɗin albarkacin baki kowa na da daman zuwa wajen kasuwancinsa cikin kwanciyar hankali su faɗi ra'ayoyinsu muddin dai bai saɓawa dokokin ƙasa ba. Don haka akwai 'yanci sosai idan kika zagaye titunan Gambiya za ki ga sauyi musamman idan kina zuwa ƙasar nan a baya yanzu kika zo dole za ki ga sauyin da nake faɗi su kansu mutane yadda suke tafiyar da al'amura mu'amala komai ya sauya a baya mutane na cikin tsoro ba su da wani 'yanci tamkar waɗanda suke gidan yari mutane da dama da suka fuskanci cin zarafi da ƙungiyoyin kare fararen hula a nan gambiya na kiran lalle a gurfanar da jami domin ya fuskanci hukuncin abubuwan da ya aikata akwai wani abu da kuke ne a kan wannan batu Abin da muke yi a wannan gwamnatin yanzu shine muna ƙoƙarin tattara bayanai da shaidu a kan laifukan da gwamnatin baya ta aikata. Yanzu haka akwai hukumar da muka kafa domin binciken waɗannan laifuffuka da ma yadda ya tafiyar da kudaden ƙasar da mukarrabansa. Kuma kwanan nan ministan shari'a da atoni jihar na ƙasar sun shigar da daftarin doka a gaban majalisa wanda zai bibiyi duk waɗannan ƙorafe-ƙorafe kuma su ma mutanen da ke da hannu a waɗannan ayyuka na cin zarafi muna sa ran za su fito fili su ba da shaida mu dai manufarmu shine mu kawo sulhu tsakanin al'ummar gambiya saboda babu shakka an zub da jini sosai duk wanda aka samu da laifi dole ya fuskanci hukunci babu wanda zai tafi haka and no of we can think